amir da fatima sana waɗanda duk suka fito a fim ɗin da gal na america zasu za su sake haɗewa a wani fim mai suna rush shamal dama can tun farko sun yi haɗaka a fim ɗin yasraj mai suna talks of hindustan gashi kuma yanzu akwai raɗaɗin cewa za su sake burgewa tare a fim ɗin rush shamal wata majiya kusa da jarumi america ta ce jarumin ya yanke shawarar sa fatima sana ne domin basirarta kuma dama can tun farko ya shawarci Adiyat Chopra da ya gayyato Fatima domin ita ma ta taka irin tata rawar a fim ɗin Talk of Hindustan. a cikin wannan sabon fim da za su yi tare fatima za ta kasance matar amir ke kuma a yanzu haka ya buƙaci da ta bar su manta ya toho bayan da suka kammala fim ɗin house kuma za ta fara shirye-shiryen tunkalin matsayinta a cikin wannan sabon fim ɗin kasancewa fatima ta fito a matsayin yarsa a wasu fina-finai a baya amma fitowarta a matsayin matarsa a wannan fim zai nuna irin kwarewar da amir khan ke da shi a fagen fina-finai mai nuna cewa yana iya taka kowace irin rawa ake bukatar shi da ya taka a fagen fina-finai